وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ba zai zama daidai ba Allah mai rahama ya riƙi saboda ya tsalkaka daga hakan.